to salamu alaikum jama'a na san kun kalli kalan dangi farkon wannan shirin da muke ɗauka yanzu kenan ne suna kai nayi kuma kun ga irin rawar da kowane daga cikin mai taka a ciki to a wannan karan mun sake canja taku duk da dai mun zo muku da abubuwa na kawatarwa da nishadantarwa a wannan karan kuma na fito da suna maho nan ma kuma dan kayi nayi ne a ciki kayi nayin kuma iri-iri ne saboda haka zan so ku biyo mu ku kalli wannan shirin lokacin da za a fara nuna shi a film house cinema da ke ado bayero mall a kan titin zuro a cikin birnin kano ku ga irin rawar da na taka a ciki ina tabbatar muku da cewa za ku ji daɗi